Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka barkamu da sake kasancewa wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zamu ku bayani akan yadda zaka canza wannan waɗannan bag ɗin nan naka guda uku nan wannan bag da wannan wannan dai tsarikan guda uku na nan wajen yanda zaka iya yanda zaka iya canza musu mazauni ko kuma ka canza musu waje ko kuma kai musu dai dukkan dai abinda kake so da wannan application ɗin da wannan ba ma cikin application za ka yi wannan ba ta cikin wayarka za ka yi wannan ta cikin setting wayarka bari mu je mu nemo setting yawwa setting setting setting setting ga nan setting yawwa kamar yanzu mun shiga setting kamar haka yawwa inda muka shiga setting kamar haka sai mu zo ƙasan nan mu zo ƙasan nan mu zo ƙasan nan mu zo ƙasan nan mu wuce shi ga nan system navigation gashi nan kamar haka wannan system navigation din nan gashi nan kamar haka yau wannan shine wanda zamu shiga sai mu shige shi kamar haka yau inda muka shige shi kamar haka kun gani yanda yana wanda yana farko gashi nan sai mu yi ƙasa kamar haka yau inda muka yi ƙasa kamar haka sai mu zo mu taɓa wannan set memory set din nan kamar haka yau inda muka taɓa kamar haka ka gani ya nuna mini gashi nan gashi nan ya nuna min na farkon gashi nan ya nuna min na biyun ka gani zan iya idan na maida kan wannan idan na maida kan wannan shikenan na canza abin amma eh, ka duba ma ƙasan nan wajen za ka gani ina canzawa yana canzawa ina canzawa yana canzawa amma dai zan bar shi a na farko ne saboda nuna akwai nake yanda za ka iya canza shi yau ɗan wannan shine ƙarshen bidiyon namu idan baka yi mana alamar subscribe ba idan na mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon sai mu haɗa bidiyo